This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murar Amurka kuka kamo a kan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara da sittin da kilohas dubu da ɗari biyar da talatin a matsakaicin zango. ana iya jin mu kuma a tasoshin rediyon amfani sarauniya fara'a nomad da lord da niyya dukansu a jamhuriyar Nijar sai kuma hanyar sadarwa wato Hauve-Hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya Salo Garba ne tare da Bello Habib Galadanci da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku shirinmu na wannan safiyar. amma kafin ku ji abubuwan da muke dauke da su ga kanun labarai. To Salihu Sarki Abdullah na kasar Saudi Arabia ya riga mu gidan gaskiya a Yaman kuma shugaba Masar Hadi ya ce jami'an gwamnatin su sun yi murabus. Shi ko sakataren harkokin wajen Amurka ya bayyana cewa bai amince da korafin prime minister Iraki ba. To yayin da lokacin zabe ke karatowa sai gashi an soma ba da shawarwari daga a ɗage zaben To ko menene mutane ke cewa muna da bayani. akwai shirin lafiya jiki na jimai ali amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya sauran ma assalamu alaikum barkanmu da asuba ga cikakkun labaran duniya sarki abdullah na ƙasar saudi arabia wanda ya daɗe yana kulla kawance da nan ƙasar amurka a yaƙa ta'addanci ya riga mu gidan gaskiya ana kyautata zaton shekarunsa tasa'in a lokacin da ya rasu kuma ya share lokuta masu yana jinya kanin shi musalman salman wanda yake kunce wanda baya daga cikin waɗanda suka fito shine zai gaje shi kuma salman din ma wanda ake kito zaton shekarunsa saba'in da tara dama shine ya dima mai jiran gado sannan kuma shine ministan tsaron kasa tan shekara dubu biyu da sha biyu shugaba barack obama a madadin amurkawa ya aika sakon ta'aziyya zuwa ga jama'ar saudiya da kuma iyalan marigayen mr obama ya ce sarkin ya kamanta gaskiya kuma yana rike alkawarin da ya dauka musamman ma amfani da kawancin Amurka da Saudiya wajen wanzar da zaman lafiya da walwala. Sarki Abdullah wanda a hukumance ya haye ga mulki a shekara ta 2006 ya rike shugabanci ne tun shekara ta 1995 biyu bayan cutar mutuwar barin jiki ta kama dan uwan shi Sarki Fa'ud a wannan lokaci. To bari mu je Yemen inda shugaba Aburabuth Mansur Hadi da sauran jami'an gwamnatinsa suka yi murabus. wani lamari dai ya zo ne biyo bayan kaiwa da komawar siyasa tsakanin shugaban da mayakan Houthi waɗanda ke rike da ƙasar tun ranar Litinin. Kakakin gwamnatin Yemen a nan Washington DC Mamar Albasha ya bayyana cewa shugaban zai yi murabus ne a kan dandalin sada zumunci jiya Alhamis. Wasu kalamai da Firayim Ministan Khalil Baha ya buga a kan shafin Facebook. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya rawaito cewa gwamnatin kasar ba ta sha'awar shiga surkullin siyasa ne da yake magana daga birnin sana'a jiya alhamis wakilin majalisar ɗinki duna jamal eh, benumar ya bayyana cewa za a kawo rigimin siyasa ne idan ƙungiyoyi da ke hamayya da juna suka mutunta yarjejeniyar da aka cimma da ke cewa a rarraba ƙarfin iko a ƙasar domin kawo ƙarshen tashe-tashen hankula. Labaran duniya suna zuwa ne daga nan sashen Hausa na Amurka a Washington DC. Madala, sakataren harkokin wajen Amurka Chuck Hagel ya bayyana cewa fa bai amince da korafin firayim ministan Iraki ba da ke cewa ƙasar Amurka na tafiyar hawainiya wajen samar da makamai da mahoro ga mayakanta na Iraki da ke yakar ISIS. Hegel ya bayyana hakan ne a babbar ma'aikatar tsaron Amurka wato Pentagon jiya Alhamis, inda har ma yake cewa kalaman Firayim Minista Abadi ba za su taimaka ba. sakataren ya kara cewa firayim minista na iraki ya lura cewa akwai sama da sojojin amurka 60 da ke jagorantar rundunar sojojin haɗin gwiwa a iraki mr higil ya ce ma'aikatarsa ta pentagon ta samar da duka dokokin da iraki take bukata sannan kuma ya kara ma da cewa an ci gaba da aika makamai da sauran kayan aiki zuwa iraki babu kakkautawa Hegel ya bayyana cewa wasu daga cikin motocin yakin da Iraki take bukata sun tafi hannun mayakan Kurdawa, sannan ya ce an kafa sansanoni guda uku na horo, inda har yanzu ma ake horar da sojoji a cikin su sannan kuma ana shirya ma sansanoni na hudu wanda shi ma za fara horo a cikin sa nan ba da jimawa ba. To fadar shugaban Amurka ta White House ta bayyana cewa shugaba Barack Obama ba zai gana da Prime Minister Benjamin Netanyahu a lokacin da shugaban isra'ilan zai kawo ziyara nan washington a farkon watan maris domin ganawa da gamayyar majalisun dokokin amurka wata mai magana da yawon kwamitin tsaron Ƙasar ta bayyana ji alami cewa tun shekaru masu yawa da suka wuce shugaban amurka baya ganawa da wani shugaba wanda ake gab da yin zaɓensa mai netanyahu zai zo nan amurka ne ranar uku ga watan maris makonni biyu kafin zaben da zai ƙara neman ƙuri'u domin ci gaba da kasancewa firayim ministan isra'ila a martanin fadar white house ta biyo bayan sanarwar da abokin hamayya mai obama speaker john bena ya yi mai cewa ya gayyato shugaban yahudawa domin ya bayyana wa majalisun irin barazanar tsatsauran ra'ayin addinin islama da kuma ƙasar iran ke yi wa amurka bana dai ya gayyaci shugaban isra'ila ne ba tare da tuntubar fadar white house ba lamarin da ya sa wani mai magana da yawun shugaba obama ya ce ya keta sharuɗin da ake bi wajen gayyatar shugaban wata ƙasa wasu 'yan majalisar dokoki daga jam'iyyar republican da wasu daga jam'iyyar democrat na yunkurin ganin an ƙara zafafa takunkumi a kan iran ne domin matsa mata lamba ta kawo ƙarshen haɗa makaman nukiyar ɗinta. Mista Netanyahu ya sha furta damuwar shi cewa ƙasar Amurka da sauran ƙasashe biyar da suka fi kowace ƙasa a duniya a ƙarfi na yi wa shawarwarin da ake yi da Iran rikon sakanar kashi. Mista Obama bai amince da ƙarawa Iran takunkumi ba, kuma ya gaya wa 'yan majalisa a taronsa na shekara-shekara ranar talatan nan da ta gabata. cewa idan majalisun suka amince akan sababbin takunkumai to zai hau kujerar naki. Salwa a ƙarshe akalla mutane guda goma sha uku ne suka rasa rayukansu Alhamis din a birnin Donetsk da ke gabashin Ukraine a lokacin da wani roka ya fadawa wata motar bas lamarin da ya sa ma aka fara nuna yatsa tsakanin Ukraine da Rasha. Firaministan Ukraine Arseniy Yatsenyuk ya wallafa kalamansa ne akan babban shafin gwamnati inda ya dora wa 'yan ta'adda daga rasha a hakin kai hari akan wannan birni da ya daɗe yana ganin tashe-tashen hankula tsakanin gwamnatin ukraine da 'yan awari masu goyon bayan rasha ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov ya bayyana cewa sojojin ukraine ne fa suka tafka wannan mugun laifi kungiyar amnesty international ta allah wadai da wannan hari lamarin da ta kira kisan wulakanci akan farin hula kungiyar da ke zama a birnin london ta ce ya kamata a gudanar da sahihin bincike nan take na yiwuwar kita dokokin yake-yake. To labarun duniya kenan kuka saurara. Gab da fara zabuka sai gashi mai baya shugaban kasar najeriya shawara akan harkokin tsaro wato kanal sambo da suki ya nemi a dage zaben to sai dai kungiyar limaman jihar neja ta mayar da martani mustapha nasir batsari fili gare ka Ƙungiyar limaman masallatan Juma'a a jihar Niger da ke tarayyar Najeriya ta mayar da martani akan shawarar da mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan harkokin tsaro kanar Sambo da Suki ya baiwa hukumar zaben Najeriya da ta ɗage lokutan zaben ƙasar. A wani taron manema labarai dai majalisar limaman masallatan Juma'an a jihar Niger ta ce san ba ta tare da wannan shawara. A ranar Alhamis nan ne dai aka ruwaito kanar samba da sukin yana ba da wannan shawara a wata cibiyar bincike da ke birnin London ta ƙasar Ingila. Imam Umar Faruk shine sakataren majalisar limaman. Amma nu a tunanin da muke yi, daga zaɓe bai maganin komi a halin da ake ciki yanzu abu a the same thing da zai sake faduwa idan duk lokacin da aka kai shi in ya matso yan takarar nan suna nan za su sake fitowa wanda ke kai bai so ya sake to saboda haka da yanzu da wancan lokacin duk ɗaya ne yanzu ne muke da muke da sare muka ma san me ke ciki yanzu gobe mai zai faru wallahi alamu maganin al'amarin nan duka ai gaskiya. Shi ma dai wannan limamin ga ƙarin hasken da ya yi a kan wannan batu. Sunana Muhammad Ali Isa kuma limami ne na masallacin Juma'a wanda ke kusa da School of Midwifery. Saboda aka ɗaga shi zuwa gaba zai zai iya jawo mana waɗansu matsaloli waɗanda yake ba mu a tsammani sannan ba kila ba za mu iya magance su ba. Gwamma dai waɗannan matsalolin da mu muke gani cewa wani abu ne sai mu magance su kuma Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. A halin da ake ciki dai majalisar limaman ta ce ta dukufa wajen gabatar da hudubobi a masallatan Juma'a da ke jihar domin nuna mahimmancin yin zaɓe lafiya kamar yadda Imam Faruk ya yi ƙarin bayani. Mun tsara timetable ɗin kuma za mu tafi mu gana da 'yan uwanmu limamai da ke sauran yankuna ɗin akan cewa su mayar da hankali wajen faɗakar da jama'a ko da ranakun zaɓe ya zo mutumin da duk ya dogara ga Allah Allah zai isa mushi in ma an yi wani abu da suke ganin ba daidai ba da ya shafi zalunci ko rashin gaskiya zalumi Allah ne ke da magani. shi daga ƙarshe dai majalisar limaman ta yi Allah wadai da jaridar nan ta ƙasar Faransa Charlie Abdo wadda ta yi batanci ga addinin Islama amma kuma limaman sun nemi al'ummar musulmi da su kwantar da hankali. A gwamnatin Faransa su duba wannan abin da idan basira don a kan haka rayuka sun salwanta a cikin ita Faransa da kuma wasu wurare. wannan kan mun la'anci aikin nan da suka yi sai dai musulmi su kwantar da hankali wanda duk ya ɓaci manzon Allah Allah ba zai bashi ba Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya Ogun siyasa ce ban saka wada da dangi ba ballanta ma shiga gaba in kai wada da dangi ka kada Allah baya gode ma mun zo baya gode to madalla sai a saurari wannan Wai mai janar Buhari ya ce ne game da tarzomar siyasa. Kuɗin da aka hana 'ya'yan talakawa ilimi shine aka fudda a kuma tura su su ci mutuncin al'umma Ko Goodluck Jonathan ma cewa yayi. We must avoid provocative statements. Ya zama wajibi mu guji kalmomin da za su harzuka jama'a kuma kazalika ya zama wajibi mu daina yi wa juna barazana. Mu mun fito ne mu kare al'umma mu kare ƙasa. Dole a nuna wa magoya baya cewa ya kamata a yi zaɓuɓɓukan nan cikin kwanciyar hankali. So I encourage all of you all to Both... Na haka nake karfafa gwiwar 'yan siyasa da da sauran al'umma da su guji amfani da kalmomin da ka iya tunzura jama'a in ji tsohon sakataren majalisar ɗinkin duniya kofi nan. to me zai sa ka bari a yi amfani da kai wajen tarzomar siyasa wannan doka ta hana dukkan mutumin da Allah ya baiwa wannan zaben ƙasa za ta taru ta goyi bayansa domin a samu ci gaba a ƙasa saboda haka mu muna so da Allah mai maganin wannan fitina tsuntsun da ya jawo ruwa ba san wanda zai daka ba na amma mu barge na ramin mu sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannun ku. Ya tafi nan, sararin nan, ko a ce ya marama ya tafi. To 'yan siyasa. To ya kamata su masu siyasa su gane akwai tension sosai dama yawanci Najeriya siyasa in aka zo kusan zaɓe an saba da irin wannan muna da wannan tarihin tun lokacin da aka zo aka yi ta kone-kone a western region eh. lokacin Fesa Republic, you know, aka zo aka yi Wild Wild West. Wild Wild West da sauransu, you la zaɓe ma an yi irin wannan. To ya kamata su yawanci da To, madalla, a biyo mu a shirinmu na hantsi domin ƙarin bayani. Yanzu ga Jimai Ali da shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Za ku ji shawarar da likita ya baiwa masu sayan biyagara ba tare da izinin likita ba ko kuma sun je an duba su kafin su fara shan wannan magani. Ba ana rawa sauraron lafiya uwa jiki assalamu alaikum jummai ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin a makon jiya dr muhammad ladan ya yi bayanin irin lahanin da viagra ke yi wa masu zuwa suna siye suna sha ba tare da izinin likita ba ya kuma yi bayanin irin cututtukan da idan ana fama da su to shan viagra ba zai zame wa mutum alheri ba. domin maimakon a gyara sai kuma a banna. A saboda haka likita zai ci gaba da yi mana bayani akan bayagra a yau. To likita idan mutum duk waɗannan bayani da kai mutum bai je gun likita an duba shi ba sai ya zama na cewa yana fama da ɗaya daga cikin cututtukan nan ko kuma biyu daga cikin cututtukan nan da ka bayyana ya je ya sha viagra nan wani irin lahani za ta mishi ko ko ba daɗe ko ba jima ko kuma nan take. to yawanci in kana da irin wannan ciwo kan kin san shi ma viagra yana kawo akwai abubuwan da yake sa jikin ɗan adam ma haka kawai kin san akwai to waɗansu mutanen za ga za su ganin su zai zai ba su za su ga gani su ko kuma suna gani za su ga ganin kala kamar irin shudi shudi haka za su ga gani waɗansu kuma ba su iya gani kuma za su rinka jin jiri haka da yawa to waɗansu mutanen kuma in ba su yi ba sai ga azakar nasu ya tsaka wani a hudu kuma an yi daɗe haka to yana iya bata azakar nasu ma iya saduwa da matansa ba sai ma ba hajiya. To likita eh ka yi bayanin akan cututtuka ko mutum ya rika ganin dushi-dushi wato za ta ja ma irin shi lahani ko sabo eh. ba baya ga waɗannan cututtukan kuma waɗannan cututtuka ne ko kuma waɗannan abubuwa gagara ke samun mutum. To waɗannan su na rashin ji da gani shi wannan na duk abubuwan musamman abin da ake tsoro kenan shi yake kawo mutane yawanci abin da ke samun mutane da yawa kenan dai kuma kana da irin wannan ciwokan da muka bayyana din to zai sa jinin ka ya sauka sosai da yanda ma ba za ka iya ma tashi ba wani lokaci. To takan yi kisa? Inda eh, inda aka in kwana ya hajja kuma kana da wani wuri inda inda ka waɗi kisa inda hawan jini ya sauka sosai dole sai ka so mai dole ka waɗi. eh to in kai kana wani wuri ne daban ko kuma kana tuka moto ko kuma wani wuri inda kuma kwana to sai kuma ikon Allah To likita, wace shawara za ka ba mutane wanda kawai da sun ga kasan wani lokaci da yake yanzu duniya sai ƙara kankancewa take. Wani lokaci za a shiga yanar gizon nan ko a ga magani ana tallansa ba, ba tare da abin wancan shawara za ka ba mutane mu kuma kasan mu 'yan Najeriya muna da ma wannan al'ada banzan al'ada kawai mutum yana fama da matsala sai ya je kemis ya sai magani. To, musamman ku maza masu aikawa ko kuma ku je ku sai Viagra nan wace shawara za ka ba maza yan uwanka? Abinda zan ba maza yan uwana musamman waɗanda suka san so manyanta. A yi hankali da su domin kafin ma ka sha wannan ka je kai magana da likitanka ko kuma wani wanda ka wanda ke baka magungunan da ke sha likita musamman ka je likitan ka musamman ka bayyana mashi ka ce ga abin da ke faruwa zai iya baka shawara ko shawarce ka abubuwan da ya kamata ka yi abin da ya fi amfani kenan domin in ka je ka sai maganin nan kawai gaba gaɗe a chemist to sai kuma ikon Allah hajiya. Wato maimakon gyara sai a je a yi barna. Eh, barna sosai hajiya gaskiya ne. <laughs> To a koda yaushe masu iya magana kan ce idan kunni ya ji aka ce jiki ya tsira. Gaskiya ne hajiya. Gyara kayanka kuma bai zama sauke mu raba ba. Sai hajiya. Zanga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu, mai sama Allah ya taimake su amin. to a gaida likita bokan turai a da niyya sosai na ce a gaida likita bokan turai a da niyya sosai To likita daga batun Viagra bari mu tsunduma kuma cikin wasiƙun masu sauraron mu. Wasiƙan mu ta farko a yau ta fito ne daga wajen Abdulaziz Ibrahim ɗan makarantar kimiyya da fasahar lafiya da ke kan titin ko Shehu Tanimu ne a can Maiduguri. Ya ce da Allah ka mishi bayanin shin me yake kawo da tunkunne ne? Wai abin da mutane ke cewa earwax da turanci. Eh, abin da ke ka earwax akwai waɗansu irin ruwa da kuma yadda fatan cikin kunnen yake eh. kai ta ruwa ne bayan an ɗan kamar lokaci lokaci yana taruwa to shi ke kawo wannan waƙin amma ya danganta waɗansu mutanen bai taruwa da sauri suna taruwa da sauri amma an kana da wannan ai yanzu akwai magungunan za ka iya sawa a cikin wanda zai narkar da shi ya fitar da shi kuma akwai irin ruwa da ake sa amma ya kamata mutum na da wannan ya kamata ya je wurin likita ne a cire mashi wannan watsin ya fi kyau haka don mutum ya je duk kwantar tani da iya drum in baka sa abin da kake ba za ka iya bata wannan. To likita iya din yana eh, akwai lahanin da yake ne a kunne in yayi yawa? Wani lokaci in yayi yawa mutum bai ji sosai amma eh, in dai kana da shi kana iya cire shi da sauri haka ba wani wahala. Eh, akwai wata alama ne da mutum zai san cewa yana da wannan wasin ko kuma in mutum ya ga bai jin bai ji sosai kila ita iya um, din ne? ne wani lokaci kuma za ka rinka jin kaikayi ko kuma ka sa hannunka za ka rinka jin wani abu haka to in dai kana jin kaikayi da wani kuma lokaci wani lokaci ba ka ji sosai to ya wax din ne to in ka je za a iya cire akwai abin da ake sa wanda ke narkar da shi to in ya narkar da shi sai a cire shi to eh, eh. to na abu sauki ne ana iya cire shi ba wani wahala hajiya baya kuma yawan da zai sa mutum ya kurmance ko ba bai bai wannan yawan hajiya To ina fatan shi Malam Abdulaziz yana kusa kuma ya ji amsar da ka bashi. To ga wannan wasiƙa likita ne ban ga suna ba. To hajiya. To amma mai tambayar ina jin ko daga Legas ne? Ya ce me yasa waɗansu mutane da zarar sun shaƙi warin man mota sai su rika harasuwa. Akwai yadda yadda na yanayin na adam kenan akwai waɗansu ko ne waɗansu ma ko hayaƙin sukari wani lokaci ko wani hayaki ko wani ko wani kura wani lokaci bai dacewa da jikin nan, adam an ka shaƙe shi to wannan akwai wasu abubuwa a cikin jikin dan adam an ka shaƙa bai dace daga sai kana son harawa ko kana son amai wannan su ma yakan kai wani lokaci ma za ka suna samun wahalar numfashi ma yi tsanani. to likita game wannan wannan mai matsalan nan da in ya shaƙi warin ko man fetur ko kuma na hayaƙin mota ɗin yana harazuwa kuma bai da halin yin tafiya ko ta jirgin sama ko kuma inda zai je din ba jirgin sama ya kenan akwai abin da ake iya wa mutum akwai irin abin da ake sa a ya rufe hanci da baki inda za ka rai shi iska ta ciki yakan rage yawan abin da ke shiga cikin huhun dan adam ko kuma lokacin iya tsanani haka akwai su in don kura ne kuma wani lokacin na irin su harwa akwai maganin za ka iya sha wanda zai rage tsananin sa amma sa ka daina kusa da abubuwan da ke sa wannan abin da ya fi amfani kenan hajiya To likita kamar yadda na maka bayani in mutum zai yi tafiya din wannan abu da ake sa a hanci din ana sayarwa ne da mutum zai iya zuwa kamar kantin sayar da magunguna ya saya ko ku sai ya je likita ya bashi. A wannan ana iya samun su a kantunan magunguna kamar kin san ma nan kasashen ma kin san lokacin da yanayi ke canza wanda ake kira pollen din nan. Yawanci eh. mutane na sa shi domin shi ma wasu mutane suka shaƙe shi ko ni ma kai na shaƙi wannan da ya ga ina ta tari ko wani lokaci za ka majina na fita ɗansu abubuwa so wani lokaci dole ina amfani da wannan kuma da dare dole in sha wani magani. To, eh. to kamar shi wanda bai son warin hayakin mota ɗin nan akwai eh. maganin da za a bayan ne ko dai kawai sai dai ya rufe hanci. In ya rufe hanci ina abin ya tsanani zai illa wurin likita akwai maganin za a iya bayan zai rufe amma abu mafi kyau shi ne in ma motar da rinka lura motar zai shiga ya tabbatar ba ta da hayaki da yawa. Eh, ya daina shiga motoci masu haƙin ba zai tafiya ne ya dubi motar zai shiga kafin ya shiga don ya rage tsananin zai iya rufe bakinsa da wannan abin amma ne zai iya dubar motar da ya shiga wanda ba da haƙi da wato wani ya amma. amfani. To Allah ya sa a dace. Shi kuma Sajar Markus Gambo a can Maiduguri. Ya ce wai yana son ya sani ne shan da wanka da ruwan sanyi ko kuma ruwan zafi yana so wai a mishi bayani to likita bai faɗi ba daɗa ko yana nufin tsakanin wanka da ruwan sanyi da ruwan zafi wanne ya fi amfani ko kuma akwai illa ne ban sani ba don kawai a nan ya tsaya ko yana sauri ne rubuta wasiƙa to saboda haka sai <laughs> bari mu ɗan yi karambani tsakanin wanka da ruwan sanyi da ruwan zafi akwai wanda ke jama mutum illa ne ko kuma wanne ya fi ba wani illan da kowanne ke jama mutum wani lokaci abin da yake sa wani lokaci in dai kamar lokacin hunturu sun sanyi amma za ka iya eh, mutane amfani da ruwan zafi amma wasu mutane na amfani da ruwan sanyi a jinsu. Ba abin da zai musu. Ba abin da zai maka. Abin da ka ga dama kake so ka yi ka yi. Eh sai dai kawai sai dai yadda jikinka yake ne akwai wasu mutane in suka yi wanka da ruwan sanyi za ka jikinsu ko ba su jin daɗi to inda wannan na faruwa gare ka sai ka rinka amfani da ruwan zafi amma kin san ko nan kasashen lokacin tsananin sanyi mutane na wanka da ruwan sanyi waɗansu mutanen. eh kamar ma likita me yasa wasu mutane kamar ana tsananin sanyi sai ka ga sun je sun tuɓe kudan zance zandar haihuwa wasu je su faɗa rafi ana mugun eh, sanyi. ba su wani ciwo bai wannan bai kawo maka ciwo amma kamar in sanyi tsanani bai kamata ka shiga ruwan ka dade a ciki ba. in ka dade me zai faru. to in ka daɗe yawan zafin jikinka zai ragu to in ya ragu da an ka daɗe ba zai iya zai iya saka jikinka ana kiran shi frostbite yadda sanyin zai yawa yadda jikinka zai soma zai zai lahani ma jikinka kwarai da gaske. To. Ma gida ba mu da irin wannan sanyin da ya kai haka. A'a to to Allah ya sauke eh, Irin sanyin kasashen nan wanda za ga abin yana sanyi har ruwa sai zama kankara. Eh. ne in dai ka shiga ruwan ka daɗe wannan yana kawo illa kwarai da gaske to Allah ya sauke ma in hunturu irin na wuraren mu ai wannan ba na abin nan sai dai bikin mutum yanda shi to to Allah ya sauke amin to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka a nan za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa a madadin jimmai alice daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya. Sashen Hausa na muryar Amurka ya ƙullo da wani shiri sabo fil takanas domin matasa. Shirin yau da gobe wata dama ce ta kyautata rayuwar matasa, maza da mata. tare da haskar kwazonsu da kuzarinsu da kuma fasahohinsu da ke ɓoye. Yau da gobe shiri ne mai inganta rayuwar matasa cikin haɗakarwa da ilmantarwa da ƙayatarwa ya kuma ƙarfafa musu samun kaihin fahimtar matsalolin da suka addabe su suka dabaibaye su a wannan zamani. Shirin yau da gobe na cike da bayanai masu koyar da darasi cikin nishaɗi da kuma baiwa matasa damar taka rawar gani a fannonin bunƙasa da ci gaban rayuwarsu. Har wa yau, shirin yau da gobe na ba mu matasa damar hulsa albarkacin bakinsu akan hanyoyin da za a iya bi a sama musu canji na gari mai amfani. wanda zai kawar musu da rashin tabbas kuma su more rayuwa cikin yanayin zaman lahiya da kwanciyar hankali. Ku saurari shirin yau da gobe sau biyar a mako daga litinin zuwa juma'a daga karfe hudu da rabi na la'asar zuwa karfe biyar. Yau da gobe na sashen Hausa na muryar Amurka duniya a tahin hannunku. To yanzu ga Bello ya dawo da takaitattun labarai. Salo Sarki Abdullahi na kasar Saudi Arabia fa wanda yana kulla kawance da nan kasar Amurka a yakata adanci ya riga mu gidan gaskiya. Ana kyautata zaton shekarunsa ta sayin a lokacin da ya rasu kuma ya sha da lokuta masu tsawo na jinya. kanin shi Yarima Salman wanda ba daga daki da suka fito ba shine zai gaje shi. Salman din da ana ana zaton cewa shekarunsa 79 kuma shine Yarima mai jiran gado sannan shine kuma ministan tsaron kasa tun shekara biyu. a yamma kuma shugaba abdulrabu mansur hadi fa da sauran jami'an gwamnati sun yi murabus wani lamari da ya zo biyo bayan kaiwa da komowar siyasa tsakanin shugaban da mayakan houthi waɗanda ke rike da kasar tun ranar litinin kakakin gwamnatin yaman dai a nan washington muhammad albasha ya bayyana cewa shugaban zai murabus ta kan dandalin sada zumunci jiya alhamis shi ko sakataren harkokin wajen ko sakataren harkokin tsaron amurka ba na wajen amurka ba kamar da na faɗa su chuck hegel ya bayyana cewa fa ba zai amince da korafin firayim ministan iraki ba da ke cewa ƙasar amurka na tafiya hawainiya wajen samar da makamai da horo ga mayakan iraki da ke yakar isil Hegel ya bayyana hakan ne a babban ma'aikatar tsaron Amurka wato Pentagon ji Alhamis, inda har ma yake cewa kalaman Firayim Ministan Abadi ba za su taimaka ba. A ƙarshe Salo fadar shugaban Amurka ta White House ta bayyana cewa shugaba Barack Obama zai gana da Firayim Minista Benjamin Netanyahu a lokacin da shugaban Isra'ila zai kawo ziyara nan Washington a farkon watan Maris domin ganawa daga gamayar majalisun dokokin Amurka. wata mai magana da yawon kwamitin tsaron ƙasa ta bayyana jiya alhamis cewa tun shekaru masu yawa da suka wuce fa shugaban amurka baya ganawa da wani shugaba wanda ake gab da yin zabensa Mr. Netanyahu zai zo na Amurka ne ran uku ga watan Maris makonni biyu kafin zaben da zai kara neman ƙuri'u domin ci gaba da kasancewa fara ministan Isra'ila. Matanan fadar White House ta biyo bayan sanarwar da abokin hamayar Mr. Obama. Speaker John Bina ya yi mai cewa ya gayyato shugaban Yahudawan ne fa domin ya bayyana wa majalisar irin barazanar da tsatsauran ra'ayi ke yi wa ƙasa Amurka kuma da Iran. To a gaida Malam Bello. a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman bello habib galadanci da muka gabatar da shirin tare da shi da cd wanda ya shirya mana sauti da injiniya namu mr cook ne salo garba ke muku fatan alheri This program has come to you from the Voice of America, Washington.